أعوذ بالله من الشيطان سورة اليقظين مكية وآية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 wanda ya kaddara mana haduwa a wannan safiya safiya ta Lahadi biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1443 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu a shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka na al-khulafa'ur rashidun wanda yake garin agege ko anguwar agege a cikin jihar Eko tsohuwar cibiyar gudanar da mulki ta wannan ƙasa tamu mai albarka Najeriya don gudanar da tafsirin azumi na wannan shekara kuma na iyaye mata wanda aka saba gudanarwa a duk shekara a irin wannan lokaci kamar yadda shugaba ya gabatar wannan tafsiri yana gudana ne a ƙarƙashin jagorancin uwar ƙungiyarmu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa baki ɗaya a ƙarƙashin shugabanmu mai albarka a sheik abdullahi balalau allah ya ƙara masa lafiya kuma kamar yadda ake gani muna tare da shugaba na wannan ƙungiya ta mai albarka na wannan ƙaramar hukuma ta agege wanda shine ya yi mana shimfiɗa yi mana ƙwarya ƙwarya tunatarwa tare da matashiya dangane da wannan karatu da za mu gudanar. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wannan kungiya mu da albarka, Ubangiji ya ci gaba da yin riko da hannuwan shugabanninta zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi. Mu baki ɗayan mu Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ɗora mu akan daidai kurakuranmu ya ba mu ikon gyarawa. In ba ku manta ba, amma a shekarar da ta gabata karatunmu ya cike ne da ƙarshen suratu yasin da aka yau za mu fara farkon karatu da suratu safati ko suratu aliyakatin kamar yadda ma ya karanta mana sai dai akwai ɗan sauyi kaɗan da ya faru dangane da wasu uzururruka, da mun saba gabatar da karatun nan dukkanin kwanakin sati ko mako ban da ranar juma'a to amma yanzu ku yi haƙuri za a sake rage muku kwana ɗaya ko ma biyu da haka yanzu karatu insha Allah zai ci gaba da gudana ne a ranakun Asabar da Lahadi da Litinin da Talata banda ranar Laraba banda ranar Alhamis mun Juma'a babu ita da haka yanzu karatu haka zai gudana wanda ya ji sai isarwa da wanda bai ji ba kuma kamar yadda na faɗa za mu fara ne daga farkon sura fatan mu Allah madaukakin sarki ya samu fara a sa'a kuma yau shine darasin mu na farko a cikin wannan sura da za mu fara karatu a cikin ta me Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim was-saffati saffan فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد bayan bismillah ita dai suratu safat ita ce sura ta bakwai idan mai lissafi ya ɗauko na surorin Alƙur'ani mai girma daga sama ma'ana daga kan suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran idan ka gangaro a haka haka har ka zo suratul safat zaka ga ita ce sura ta 37 suratul safati makkiya suratul safat an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina kamar yadda na san kun sani sau da dama za ku ji ana cewa sura kaza makkiya sura kaza madaniya to abinda sura madaniya yake nufi ma'ana bayan annabi ya bar makka ya koma madina idan kuma aka ce Makiya ana nufin yana makka bai yi hijira da iyalansa ya koma madina ba wanda kowanne daga cikin wannan zaurance na ilimi yana da fa'ida kuma yana tabbatar da waɗansu hukunce-hukunce ko ya kore su sannan yana sauƙaƙa wa mai karatu ya fahimci ina surar ta dosa da waɗanne irin mutane ake magana kuma a wani irin yanayi domin masu hikimar magana suna cewa likulli maqamin maqal kowane waje da gari da yanayi yana da maganar da ta dace da shi akwai maganar da bata dace a yi ta a Madina ba da haka Allah ya bari sai a Makka ya yi ta akwai maganar da bata dace da a yi ta a Makka ba da haka Allah bai yi ta a Makka ba sai ya bari sai da aka zo Madina sannan ya yi ta to wannan shine to sannan ita suratu safat ko suratu yaqatin an ciri sunanta daga cikin waɗansu ayoyi nata idan muka fi karanta suratul safati da kalmar safat to saboda ayar farko a surar ta fara da ambatan as-safat da Allah ya ce was-safati safa idan kuma muka karanta da suratu yaqatin to shi ma saboda fadin Allah madaukakin sarki wa ambatna alaihi shajaratan min yaqatin surorin alqur'ani ana cirar sunayen su ne daga cikin su kuma ba kowa ke ciran musu ba sai Allah da ma'aiki duk wata sura da zaka ji an ce surar kaza to zaka samu wannan kalmar kaza din akwai a cikin ta wata kalma ce wacce ta zo a cikin ta kuma malaman ulumul qur'an suna cewa asma'us suwari mawqufa sunan sunayen surori tauqifiyatun abubuwa ne waɗanda baka da damar ka ko ka faɗa ko ka kirkira ko ka ƙagawa suna sai ka jira abin da Allah da ma'aiki suka faɗa Daka ya tabbata akan kira suna sura sura ɗaya da sunaye biyu kamar wannan din da muke karantawa suratul suratul safat ko suratul yaqin kamar suratul muhammad ko suratul qital da ire-iren waɗannan malai ce wa hiya mi'atun wa tani wa thamanuna aya suratul safati ayoyinta ɗari ne da tamanin da biyu wa har ra'isi abinda sura take karantarwa dan a tara hankalin mai sauraro kuma ya fahimci ina aka dosa bayanu anna ibadallahi fil ardi kal kawakibi fis sama tana bayyana mana cewa mu bayan Allah da ya halicce mu a wannan ƙasa mazan mu da matan mu na mutane da ma na aljanu da ma sauran halittu ubangiji ya soyewa wa ƙasa kwalliya ne da mu irin yadda ya halicci taurari a sama su ma yi wa sama kwalliya da su musamman kuma iyaye mata wanda suna kan gaba-gaba wajen wannan kwalliyar in namiji mai kwalliya ne to mace kuwa sarauniyar kwalliya ce in namiji yana kawata ƙasa to mace kuma ta fi kawata ƙasa domin ita sarauniya ce an san ku kwalliya a wajen saraki abu ne wanda yake sananne ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi sawa shine أومن bil في wa huwa bil الخصام غير mubin Allah madaukakin sarki ce zuyyina nasi an yi wa mutane ado ko an kawata wa mutane so na waɗansu kayan alatu da kayan ado da kwalliya da ƙyarai farkon abin da Allah ya fara faɗa sai ya ce minan nisa farko mata da aka mata kayan kwalliya ne kayan kyarai ne kayan a kimanta ne a darajta a mutunta musamman idan macen ta san kanta musamman idan macen ta yi abin da ya kamata musamman idan macen nan ta kasance ta yi imani da mahalicci subhanahu wataala babu abin da ya kai ta kima da daraja cikin dukkan kayan adon duniya dan ita ce lamba na daya haka a wata ayar Allah ya ce awo man yunashu ko yin fil hilya wa huwa fil khisami ghairu yanzu wanda aka tayar da shi a cikin kwalliya da ado har ma saboda cikar kwalliyarsa da adansa baya dogon musu bayi da jajircewa a wajen musu da jayayya malamai suka ce anan mata Allah yake ne mace tana da wata ɗabi'a ta wata fuskar in ka kalli ɗabi'ar rauni ce amma ta wata fuskar cikar kamalan matantaka ce shine mace ita za ta yi laifi kuma idan an zo mai da magana ta fashe da kuka wannan cikan matantaka ce mace ita za ta yi duka kuma an zo mai da magana ta fara kuka wannan cikan matantaka ce duk da in ta bangaren maza ne wannan sai ya zama rauni da gazawa amma wannan shine cikar mace ita kamar yanzu ne a ce wa zai daga wancan itacen ko wancan bokitin cike da ruwa ko wancan tukunyar duk karfin ki in zaki iya dauka wannan bokitan goman su to kamata yake dan yi lambai kafin ki daga ki dan yi karairaya kafin ki daga wannan shi yake nuna ke mace ce amma an ce wance dauko bokitin ruwa kin tafi a guje kamar tsere kin je wuf kin dauko wannan ba matantaka bace ba ko a ga wai mace tana kokarin ta tara karfi kwanjinta ya him irin na namiji ina ruwanki da kwanji me hada ki da shi jikinki yayi tauri jikin mijinki yayi tauri to wa zai lallasa wani wannan bai kamata ba shi yasa mace kullum yana da kyau a ce duk wani abin da zai kula da lafiyar jikinta da laushin jikinta ta rinka kulawa da shi yanzu hannun namiji idan aka ji shi kanta kamar itace to wannan shine cikan namiji sai a jinjina amma a ji hannun mace duk kanta to an samu matsala hannun namiji in aka gan shi fari kal ba komai a jikinsa to wannan mazantaka kenan amma hannun mace fari kal ba lalle ba kunshi wannan an samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka miko masa wani abu a hannu in bai ga mai hannun ba baya taba hannun baya karba sai ce hannun waye wannan in aka ce hannun namiji ne sai ce to ba komai sai karba in kwai aka ce hannun mace ne ce hannun mace haka fari kal ba kunshi aka iyaye mata masu albarka a kula da wannan duniyan nan dukkanin ta kayan ado ne kayan jin daɗi ne amma manzo Allah ya ce mafi kololuwar kayan adanta da jin daɗinta shine abubuwan da take yi din ba daidai ba ta hanyar da suka dace idan namiji ne yake ba daidai ba to ga yadda matarsa ya kamata ta bi cikin hikima da salo na girmamawa don ta gyara wa mijinta kurakuransa idan 'ya'ya ne suke ba daidai ba ga yadda iyayensu za su koyar da su su dora su akan turba madaidaiciya wa zuhur jalalati qadarihim sannan wannan sura za ta karantar da mu dan madaukakin matsayi da Allah ya wa bil adama wa asalati umurihim da kuma yadda asalin al'amarin yan adam ya soma to fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai kuma Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin aiki da abin da surar ta kunsa ubangiji subhanahu wataala ya ce wasaffati saffa Allah ya yi rantsuwa da masu sahu sahu kalmar wawun din nan ta wasaffati wawul qasmi ake ce mata ita ce daidai da wawun din wan najmi hmm. wawun din wa turi wawun din was sama'i zatil buruj was sama'i wat tariqi da sauransu duk wawun wawun din a dake farkon waɗannan surori ana ce da shi wawul qasmi duk inda ka ganshi ya zo ne a madadin rantsuwa a madadin Allah ya ce wallahi sai ya ce wasafati sai ya cire sunan rantsuwan amma sai ya bar wawun ya wakilce shi sai ya kawo wani suna a madadinsa ma'ana dai anan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da wata halittarsa wacce yana daga cikin ɗabi'un halittar kullun zama a cikin sahu to sai malamai suka ce kafin mu san da wace halitta Allah subhanahu wataala yake magana anan wacce take da kyakkyawan ɗabi'a na zama a cikin sahu sahu ya kamata mu gane me ake nufi da sahu ma tukuna shi sahu farko yana nuna tsari ba wai sai an ce sahun sallah ba eh sallah tana da irin tsarin tana daga cikin tsarin ta sahu irin na sallah to amma kowane sahu da irin yanayinsa sahu na layin gidan mai shi ma sahu ne amma tsarinsa ba irin sahun sallah bane sahu irin na masu karatu a makaranta shi ma sahu ne amma tsarinsa ba irin sahun sallah bane wani lokaci da'ira ne amma dai sahu ne to shi yasa malamai suka ce a takaice abin da Allah yake so ya ce da mu yana son abu cikin tsari shi Allah baya baragada shi yasa yana daga cikin sunayensa hakimu mai hikima hikima ko shine dora komai a inda ya dace Da daka ke ma uwa mace ke ma mai mm, mm, eh, gida ya kamata ki zama kina yin abu cikin sahu kina yin abubuwan ki cikin tsari duk lokacin da aka shiga gidanki za a ganki tsaf tsaf fes fes ƴaƴanki tsaf tsaf fes fes kicin ɗinki tsaf-tsaf fes-fes ɗakinki na kwanciya fes-fes tsaf-tsaf komai kin aje shi a inda ya dace to ba wai namiji ba ko mace ƴar uwarki in ta ga kina irin wannan kina burge ta a ce ai wance tsaf-tsaf take ai wance kullun nata a tsare yake to amma matukar kika zama ballagaza ba kya gyaran jikinki ba kya gyara ki, ba kya gyara makwancin mijinki ba kya gyara ɗakin abinci sito ki kullum a samu mai ya zube a can can shinkafa ta zuba can gari ya zube za ki jawo ɓera a gida za ki jawo kyankyasai a gida za ki jawo kaza ban ɗakin ki ba a wanke ba yaro ya yi ba haya an kulle famfas ɗin an aje a gefen ƙofa wannan ya zama shiririta wannan yana daga cikin abubuwan da da yawa yake kashe wa mata aure ko sun sani ko ba su sani ba namiji ko ƙazami ne baya son ƙazama saboda ka'idar wanzami baya son jarfa dan kar ki ga to ayyo ni wani kwalliya zan yi shi ma gashi nan waruwari yake dan bunsuru bunsuru to ko bunsuru ne shi yana son ya ji me me kanshi da aka mace ki kula da wannan da aka dai Allah yana son tsari baya son baragada a ka'idar Allah baya yin baragada shi yasa komai idan ka tsaya ka kalli yadda Allah ya tsara shi zaka san an tsara shi kuma an kai matuƙa wajen tsara shi idan ka kalli yadda Allah ya shirya halitta in ba Allah ba wallahi ba wanda zai iya wannan idan ka kalli yadda Allah madaukakin sarki ya tsara mutane su zo duniya daga wane sai wane daga wane sai wane wane baban wane wane dan wane wane jikan wane kai ka san in ba Allah ba ba wanda ya isa ya wannan in fa Allah ya ga dama gaba ɗayan mu zai iya kawo mu duniya lokaci ɗaya kuma ya kwashe mu lokaci ɗaya amma ya tsara muke zuwa daki-daki kuma muke tafiya a hankali a hankali to Allah madaukakin sarki tsarin sa mai bankaye ne to haka nan idan ka kalli halittar sama Allah ya tsara ta daki daki ya aje komai a mahallinsa to Allah yana son mu kwaikwayi wannan mu zama masu tsari in magidanci ne kai ka zama mai tsari in mace ce ke ki zama mai tsari kowa ya zama mai tsari in muna yin komai cikin tsari to insha Allah rayuwar mu za ta yi kyau kuma za mu samu kaiwa ga gaci to waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da masu sahu sahu mafi yawancin malaman tafsiri suka ce da mala'iku ake domin cikin halittar Allah waɗanda suka fi kowa tsari in ka cire annabawa to sai mala'iku mala'iku sun fi kowa tsari babu baragada a cikin sha'anin mala'iku komai suna yin sa daki daki da umarnin Allah subhanahu wata'ala hmm. yasa ma Allah subhanahu wata'ala ya musu shaida da cewa suna da tsari ba sa saba masa abin da yace su yi ba sa yi masa riga malam masallaci ba sa yi kafin ya sa su kuma in yace su yi ba sa ba ubangiji subhanahu wataala yana faɗa yusabbihuna al-laila yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun la yasbiqunahu la yasbiqunahu bil qawl وهم بأمره يعملون لا يعصون الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون to duk waɗannan ayoyi suna yabon mala'iku ne kamar yadda Allah subhanahu wataala da kansa yake shaidar su mm. yace la yasbiqunahu bil qawli ba sa yi masa azarfafin magana ya faɗa kafin su faɗa ko yana faɗa suna faɗa ko bai ce su faɗa ba su faɗa duk ba su haka wa hum bi amrihi ya'maluna duk abin da ya umarce su da shi suke aiki a wata ayar Allah madaukakin sarki yace la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah duk umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yumaruna duk abin da aka sa su shi suke yi wannan shine kololuwar tsarin bil adama ya zama ba ka yi wa Allah riga malam masallaci bai ce baka ce Ya ce kuma ka kicewa bai ce a yi ba yi, ya ce a yi kuma ka ƙi. in baka wannan to kai ne kan tsari domin ba abin da zai saita ɗan adam kai har mala'ika har aljani sama da bin umarnin Allah da gujewa hanahanansa subhanahu ta’ala a wata ayar Allah ya ce yana mai ba da shaida akan mala'iku kamar yadda su da kansu suke yaban kansu da haka don godiya ga Allah da ya yi su haka suka ce wa inna lanahnu sa'una mu ne nan masu sahu a gaban zatin ubangiji wa inna lanahnu almusabbihuna kuma mu ne waɗanda muke yin tasbihi ga Allah subhanahu wataala domin ya ce yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi safiya da maraice ba sa kosawa ba sa yankewa to da haka ya ɗan uwa malamai sun ce as-safat anan mala'iku ake nufi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace was-safat wa hiya al-mala'ika kalmar safat da Allah ya faɗa mala'iku ake nufi da haka mala'iku suna yin sahu inda zaki gansu yanzu zaki gansu cikin sahu a tsare yadda kamar sojoji suke tsayawa a gaban shugaban ƙasa ko yan sanda ko dukkan jami'an tsaro a tsare a yayin fareti to mala'iku suna da tsari tsari irin nasu a gaban zatin ubangiji subhanahu wata'ala to sannan kenan Allah yana rantsuwa da mala'iku saboda me saboda tsarin su shine sabon da zamu dauka a karkashin wannan aya Allah yana rantsuwa da mala'iku saboda me saboda tsari kenan idan kai ma ka zama mai tsari Allah zai iya yin rantsuwa da kai abin da yake so tsari. Hmm. me yasa ya rantse da su saboda tsari dan ya karfafa musu gwiwa kuma ya kadaita da wasu su koyi da su wajen tsari zaka dan Allah mu zama masu tsari musamman mu Hausawa an mana shaida da baragada da shiririta dan Allah mu dawo cikin tsari iyayenmu da kakanninmu masu tsari ne komai nasu a tsare yake wallahi yanzu da da ake wa iyaye mata jeri na gaske jeran kumbo jeran eh, kwalla jeran fanteka ku kalli hotunan iyayenmu a da yadda ɗakunan tsare duk da wannan shirgin kayan fanteka shirgin kayan kumbo shirgin kayan kaza amma komai nasu a tsare kuma zamanin daka zamanin surfe zamanin nika da hannu amma daka da surfe da nika bai shagaltar da su wajen tsara kumban su da tsara fantekun su ba da tsara tasoshin su amma yanzu ke a kin zo zamanin an daina jere zamani yayi zamani amma sai ka zo ka ga wata TV stand ɗinta ko tibin talabijin ɗin nata in ka ka ɗauka daga sambisa da kota saboda kura futu futu karma an yi kuwa doki a ɗakinta gadanta buji-buji ba za ka so ka ga kicin ɗinta ba dan in ka ga kicin ɗinta abincin da ta kawo ma ba zai ciwu ba to dan Allah me yasa haka matsalar da yake sa haka mafi yawancin ƴaƴan yanzu iyaye ba kwa tarbiyyantar da su akan su sha wahalar rayuwa saboda wai kuna ganin ƙaunar su kuke yi iyayen da ba san ku ne ba ba amma suka yadda ku je ku ɗebo ruwa suka yadda ku daka suka yadda ku surfe wannan yasa rayuwa ku ce ta kyau saboda duk mutumin da Allah ya yi shi a duniya dole ne sai ya yi wahalar duniya kuma in bai wahalar duniyar nan ba ba zai ji daɗin duniya ba jiya ake ba da labarin wani uba mai hankali mai hikima yana da kuɗi sai ya je GRA ya sai gida ya tafi da ƴaƴansa can da ya kula da kyau da yake mai sa ido ne sai ga ƴaƴan sun fara lalacewa ba wai lalacewa ta shaye-shaye ko wani abu sai sai ga yaro ya zama ɗan ɗan falo namiji ya fara zama sangartacce dan abin da ya kamata ya dauka da ruwa baya iya dauka to sai ya fahimci cewa shi ma ba irin wannan tarbiyyar iyayensa suka yi masa ba in ya ci gaba da yi wa iyayensa irin wannan tarbiyya kawai tarbiyyar complex ba wai dan na a daina shan complex ba <laughs> tarbiyyar madara tarbiyyar indomie. ba wai dan na a daina cin irin waɗannan abubuwan ba amma dai tarbiyyar shagwaba da sangarta da lalaci sai ga in ya bar 'ya'yansa a haka ya mutu ya ba su bai musu adalci ba ya haƙince su shi ba irin wannan tarbiyyar aka yi masa ba har ya zama mutum ki zo gida a GRA da haka da yake mai dabara ne mai wayo ne so yake tarbiyyantar da su tarbiyya ta gaskiya da amana sai sai da gidan na GRA ko ya kawai sai ya dawo cikin talakawa ya zauna aka ce wata rana ya dawo kawai sai ya zo ya tarar da yaran nasa ana faɗa da yaran makota yaron yayi karfi har yana kai duka ya ce to alhamdulillah yanzu na san na haifa namiji wannan ita ce tarbiyyar da muke bukata a yau ba tarbiyyar lalaci ba duniya ba ta malalaci ba ce ba tarbiyyar mutuwar zuciya ba duniya ba ta masu matacciyar zuciya ba ce ba duniya ta zakakuran mutane ne mazanmu da matanmu mata su yi zakakuranci irin nasu na mata maza ma su yi zakakuranci irin nasu na maza to wannan shine abin da muke bukata da haka ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa da mala'iku saboda dagewarsu saboda yin abin da ya kamata saboda tsarinsu da haka mu ma mu ɗauki kwaikwayo mu yi ladabi irin nasu kamar yadda za mu ji a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisi ingantacce yace ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha manzo Allah yace da sahabbai yanzu ba za ku rika yin tsari ba irin yadda malaikatu suke da tsari a gaban ubangiji kuna sahu kuna komai da ya dace sahabbai suka tambaye manzo Allah wa kaifa tasuffu malaikatu inda rabbiha to ta ya mala'iku suke da tsari a gaban ubangiji suke saku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yutimmuna saffal awwal wa yatarasuna fi saff mala'iku duk abin da yake a gaba suna kula da shi sa'ada na gaba a gaba ne biye masa ya biye masa biye masa ya biye masa sannan suna cika komai su yi shi daidai yadda ya kamata su cika sahun farko su daidaita a sahun ki komai yadda ya dace aikin safe kar a samu baki shi da safe ba aikin rana kar a same ki da kwantan aikin safe baki na rana ba aikin dare kar a same ki da kwantan aikin rana baki yi shi ba komai duk lokacin da ya kamata a ga kin yi kaza to a samu kin yi shi lokacin da ya kamata a ce tuni kin tashi ke kanki kin yi wanka kin tanadar wa mai gidanki ruwan wanka tun kan ya tashi yara an shirya musu kayan abinci karin kumallo an musu wanka don su tafi makaranta akan lokaci to a samu kin gama wannan amma mai gida ya tashi ke kanki baki wanka ba baki wa yara wanka ba to fa matsala ta faru in ma ya kau da kai ya kyale ki ya shiga ya dora da kansa to kin aje masa wani laifi a zuciya baki sani ba idan da yana ganin mutuncin ki 100 bisa 100 wallahi yanzu kin koma 99 cikin 100 kin zubar da maki biyar amma in kin samu mai kawaici ba dole ya gaya miki ba da haka zaki ta zabtare kimaki sai kin dawo 50 to daga nan kuma zai fara tunano wannan gibin na 50 da kika fara cewa dole a nemo wata kuma wai ki so kike ki zo ki ce ya gaya miki laifi ai ba kowane namiji ne yake tinkarin mace kalli idanta saboda karamcin da Allah ya mata ya tace wa kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza sai abin ya kai karshe sai an zo ya miki kishiya ki ta kuka to yanzu kenan ni na gaza maka yau na nawa kuma an ce da kuturu je ka gani gaza ta nawa kuma ai an gama ba kya abinci a kan lokaci wannan ba gazawa ba ce a matsayin ki na mace ba kya yi wa yara wanka wannan ba gazawa ƴaƴanki kullun suna makara ta ke kamata a kai ki a miki wannan bulalar amma albarkacin aure da ke uwa ce yasa aka kyale ki ai ta ba akan yaya sai Allah ya kyale ki wallahi Allah ba zai kyale ki ba da haka ya ku iyaye mata masu albarka ku ne kuke da alhakin ku saita hankulan mutane saita rayuwar al'umma amma kuna yin tafiyar kaguwa kan tafiyar hawainiya shi yasa al'ummar kullum take tafiyar lakaki ta ta kai da ya kamata domin duk wani namiji da ka kai shi na tsakuri a waje to gudunmawar mace ce daga gida duk wani yaro da ka ga ya fice ya kuma abin da ya zama gudunmawar mace ce daga gida kai duk wani wanda ka al'amuransa suna daidai namiji ko mace to akwai gudunmawar mace a bayan amma matukar kaga akwai matsala to matsalar daga gida ce matsalar daga gida ce da haka ya kamata mu fahimci wannan ya kamata mu gane iyaye masu hankali wani aboki na yake bani labari yace lokacin da zai yi aure na uku Matan biyu da farko sai zo zai aure na uku kuma yaro ne mai kananan shekaru sai babarsa ta ce wallahi ba za ka yi aure ba to babar tana da kishiya abokiyar zafa kishiyar ita ba ta ce ko tana kallon dan da uwar tana hira can da yaron ya tashi shi abokin na ya ce wallahi da ya ce ce min da wannan aboki ya zama sa ta kalle shi da kyau sai da ya fita sai ta ce wa sa wance ki bar yaron nan ya aure har yanzu bai aure ba har yanzu yana bukatar mace da sai babarsa sai take tambayar kishiyar me yasa kika ce haka yace to baki ga farcan sa zakko zakko kamar na rakumi ba bata gane ta duk matan sa biyu ba su ce maka wani farcan ka yayi kaza a kai maka yin kafarci ko da su ba za su yi da kansu ba da haka shi namiji in ka ganshi fes to matarsa ce daga gida in ka ganshi duguja duguja to matsalar daga gida ce in ka ganshi ya fito babban riga ba ya ciki to matsalar daga gida ce a firgice ya fito in ka gan shi ya fito da rigar dukun dukun ba a goge ba matsalar daga gida ce domin matarka ita ce madubar farko da ka yi kwalliya ita za ta gyara ba daidai ne ka za ba da yi iyaye mata ba don kushewa ba ina gaya muku wannan don ku ƙara himma ku san girma da daraja da amanar da Allah ya danka a hannunku kar ku rinka yi mata sa kai na kashi to da haka suna yin abubuwa da tsari kuma Allah subhanahu Ta'ala yana gaya mana ne yana ma rantsewa da wannan tsarin nasu da ke fama kicin mu yi koyi da su mm. ubangiji subhanahu wataala ya ce fazzajirati zajra Allah madaukakin sarki yana kuma rantsuwa da azzajirat masu tsawa ga harin a lokacin saukar ruwa zajiran matakar tsawa wanda su ma dai mala'iku ake nufi ana yana daga cikin ayyukan mala'ikun nan wanda Allah yake mana fashin baki bisa ga tsarin su har ma da kula da hadari a lokacin saukar sama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah madaukaki ya wakilta wani mala'ika da saukar da ruwan sama shine mala'ika Israfil to sannan shi mala'ikan nan yana da mataimaka waɗanda suke taya shi aiki ofishinsa na kula da saukar da ruwa daga sama akwai ma'aikata da yawa na mala'iku wanda suke dafa masa cikin mala'ikun da suke dafa masa akwai mala'ikan da ake kira da suna mala'ika ra'ad wanda shine da Hausa Bahaushe yake ce da shi aradu shi wannan mala'ikan da ake kira da ra'adu wanda har sura ce a cikin Qur'ani mai wannan suna mala'ika aradu aikinsa shine idan za a yi ruwa shine yake rike da bulala yake bugo hadari yake kaɗa shi zuwa inda ruwan zai sauka mm. kuma yake tsawatar masa yi kaza saukar da ruwa kaza karkata waje kaza bar waje kaza in ka zubar da kaza a waje kaza tsaga waje ka zubar da sauran shine wanda idan ana ruwan sama za mu rinka jin ruwa hadari yana rugugugugu da wannan rukukun da muke jin hadari sautin mala'ikan ne ne wa hadarin tsawa to haka nan zamu rinka ganin walƙiya tarra ta kada haske ya fita wannan walƙiya kuma bulala ce in yadda ta hadari zafin bulala sai take fitar da wannan wutar to irin waɗannan mala'iku su ma aikin su abin kayatarwa ne Allah yana rantsuwa da aikin su da kuma tsarin su wajen gudanar da aikin shine fazzajirati zajra da mala'iku masu tsawatar da hadari matukar tsawatarwa a lokacin saukar ruwan sama sannan ubangiji ya ce fattali ya ce zikira kuma Allah yana rantsuwa da mala'iku masu saukar da wahayi wanda su kuma shugabansu shine mala'ika jibrilu a ofis ɗinsa shine yake saukar da dukkan wahayin da Allah subhanahu wataala zai saukar ga wani annabi shi ya saukar da wahayin attaura ga annabi Musa ya saukar da wahayin linjila ga annabi Isa ya saukar da zabura ga Dawud ya saukar da suhuf ga Ibrahim da kuma Musa kuma ya saukar da Qur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji yace kul man kana addu'a qul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa wa Allah ce kul ce da su man kana aduwwan li jibril duk wanda yake adawa da mala'ika jibril sai dai mutu da daga fa innahu domin shi jibrilun nazzalahu ala qalbika shi ya saukar da alqur'ani bisa ga doran zuciyarka musaddiqan lima bayna yadai yana mai gaskatawa da littattafan da suka gabata wa hudan kuma shari'a ne shi alqur'ani wa bushra lil mu'minin kuma sannan albishir ne ga dukkan waɗanda suka yi imani ma'ana yana sanya musu farin ciki to da haka mala'iku su suke da wannan ayyuka baki ɗaya da Allah yake jera mana ayyukan sahu ayyukan tsawa sannan kuma ayyukan saukar da wahayi Imam Qatada ibn Da'ama as-Sadusi yace al-mala'ikatu suhufun fis sama'i mala'iku suna sahu sahu a sama to sannan Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara masa yadda Huzaifa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fuddilna 'ala an-nasi bi thalathin mu al-umar annabi Muhammadu an fitita mu akan sauran mutane da abubuwa guda uku sai ce ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ikati an sanya sahunmu ya zama irin sahun mala'iku ma'ana mu ma a sallah mu rinka yin sahu sahu wanda yake gicciyayyen sahu ba mai kakken sahu ba idan aka ce gicciyayye wanda ya fara daga dama ya hagu ba wai wanda yake a tsaye irin sahu na taragon jirgi ba ba irin wannan ba da aka sahun mu a sallah irin na mala'iku ne shine ju'ilas sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu ya zama irin sahun mala'iku sannan an umarce mu da mu masu tsari irin yadda su ma mala'iku suke da tsari wanda wannan yana cikin ma'anar sahu waju ilal lanal ardu kulluha masjida kuma manzo Allah ya ce duk ƙasa mu an sa ta zame mana masallaci ma'ana duk inda sallah ta kama ka in kai Allah ya karba in dai waje ne mai tsarki ba dole sai ka taho masallaci ba musamman a halin da masallacin babu ko yayi nesa da kai nisan da ba za ka iya zuwa ba ko nisan da za ka wahala kafin ka isa gare shi sabanin yahudawa da nasara ba sa addini dole sai a wajen annabawansu a masallatan annabawansu amma mu yanzu masallacin annabinmu yana madina amma ba ce dole sai mun je can za mu sallah ba a ma in muka yi sallah ta yi amma inda zamanin annabi musa ne ba yahude bai isa ya sallah a ko'ina ba sai ya yi hadis inda annabi musa ke sannan in yi sannan allah zai karba ina fata an gane wannan Mazalai ce waju ilallana turbatuha dahuran kuma an sanya mana rairayin ƙasa ya zame mana tsarki a madadin ruwa in muka rasa ruwa ko kuma idan akwai ruwan amma ba mu da ikon yin amfani da shi idza lam najid ma'a in muka rasa ruwa ko ba mu da ikon yin amfani da shi to waɗannan abubuwa guda uku na daga cikin daraja da baiwa da Allah subhanahu wataala ya yi mana da haka ubangiji subhanahu wataala ya yi rantsuwa da abubuwa guda uku a nan a takaice amma idan muka dunkule abubuwa guda uku za mu ga duk ɗaya ne sai dai mai sifofi daban-daban sifar sahu ko tsari sifar tsawatarwa ko yin abin da ya kamata a lokacin da ya dace domin shine tsawatarwa mala'iku suna abin da ya dace a lokacin da ya dace duk yadda kake son matarka in tai abin da ya dace a yi mata faɗa ko nasiha a yi mata kai in ya kama ya kama ma sai an horar da ita horan da bai wuce ka'idar shari'a ba ai mata wannan baya nuna an daina santa Balma yana daga cikin cikasso shi yasa Bahaushe ya ce yau da gobe me sa amara amarya me yasa yace mari kuma ya ce amarya saboda duk amarya an san akwai kauna to amma me ya kawo magana duka saboda ladabtarwa dukan wanda kake so ko ladabtar da shi ko tsawatar masa baya rage soyayya bal ma da tabbatar da ita yake kamar ke ce uwa danki yayi ba daidai ba sai kika kyale shi wai kina son sa ba za ki masa fada ba ba za ki tsawatar masa ba wannan so so ne na mahaukata ba so ne na masu hankali ba san masu hankali baya hana in masoyi yayi ba daidai ba a tsawatar masa a fadakar da shi ai masa nasiha wannan yana daga cikin ma'anar zajirat to sannan kuma taliya ce zikira saukar da wahayi dan shiryar da bayi to da waɗanda suke duk wannan aiki idan ka kalle su zaka ga cewa abu ɗaya ne duk dai mala'iku ne da haka a takaice zamu ce Allah ya rantse da mala'iku saboda wasu kyawawan ɗabi'u da suke tattare da su wanda muka ji a cikin maganganu daka Allah yana da ikon ya rantse da kowa cikin halittarsa ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da taurari ya rantse da hantsi ya rantse da rayuwar annabi ya rantse da mala'iku ya rantse da sama ya rantse da ƙasa kai ya rantse da duk wani abu ma mai rai wanda muka gani da wanda ba ma gani abinda wannan yake nunawa ubangiji shi yana abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama cewa Allah ya rantse da waɗannan abubuwa ba yana nufin fa mu mu rantse da su ba kuskure ne abin da muke yi na rantsuwa da aradu a ce haba ce aradu haba faran kwatsa wannan kuskure ne dan adam baya rantsuwa da kowa sai da Allah domin ita rantsuwa a wajen mu ibada ce ibada kuma haƙi ne na Allah ba a yin ta ga kowa sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Umar dan Khattab ya zo ya tarar da mutane a Makka suna rantsuwa da iyayensu idan mutum yana abu aka ce da shi haba sai ya ce na rantse da babana wa abi na rantse da babata wa ummi wa jaddati suna rantsuwa da iyayensu Umar ya ce wata rana irin wannan rantsuwar ta kama ni a gaban annabi aka tambaye ni dan rantse sai na ce wa abi na rantse da babana sai manzo Allah yace ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut wala tahlifu bi abaikum ya ku mutane duk wanda zai rantsuwa daga cikin ku ko ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru amma kada ku sake rantsewa da iyayenku duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka ya dau hakkin Allah ya ba wani da haka mu kiyaye ba a rantsuwa da kowa sai da Allah amma shi Allah yana iya rantsuwa da komai saboda shi ya isa saboda shi babu doka a kansa sai dai shi ne mai sanya doka akan kowa kuma ta zauna subhanahu wataala mm. to bayan haka malamai suka ce duk inda ka ji rantsuwa akwai tabbatarwa ko korewa baya yiwa ka zo ka ce wa mutane na rantsi da Allah kai shiru duk mutumin da yazo yace na rantsi da Allah yayi shiru wannan alama ce ta cewa kwakwalwarsa akwai me Tabuwa, akwai tabuwa saboda ita rantsuwa ba a yin ta ai shiru ana yin rantsuwa ne dan tabbatarwa ko korewa na rantsi da Allah kaza ne ko na rantsi da Allah ba kaza bane wannan shine rantsuwa hmm. shi yasa malamai na larabci suke cewa akwai abin da ake kira da jawabul qasmi cikon rantsuwa abin da shi ya ja aka yi rantsuwar na ko a tabbatar ko a kore to anan Allah ya yi rantsuwa yanzu abin da muke jiran mu ji me Allah zai tabbatar da wannan rantsuwar tasa ko me zai kore wanda shine jawabul qasmi sai Allah ya ce me inna ilahakum lawahid رب السماوات والأرض وما بينهما رب ubangiji ya ce inna ilahakum wahi, lalle abun bautar ku ɗaya ne bayan duk waccan rantsuwa da Allah ya mai tsawo har guda uku wanda Allah ko bai rantse ba maganarsa gaskiya ce amma ya rantse rantsuwan nan kuma sai da ya maimaita ta sau uku safati zajirati taliyati kamar ke ce ki ce wallahi tallahi billahi ai in dai ku mutum mutumin kirki ne wannan rantsuwa sau uku bai kamata kai shakka akan abin da zai gaya maka ba sai dai in ka san shagiri girmau ne ma'ana mahaukaci ne mara cikar hankali ko kuma sauna kira mana shashasha ko kuma jera maka rantsuwa uku to ya kamata ka yadda to ina kuma ga Allah subhanahu wataala ya jera maka rantsuwa har sau uku to da abinda Allah yake so ya tabbatar mana bayan ya jera mana wannan rantsuwa shine lalle abin bautan mu abu guda ne shine wa shine Allah kada mu yadda mu bautawa wani ba shi ba bautawa wani ba Allah ba to bala'i ne musiba ce babu bala'i da musibar da ya kai ta wallahi ko a duniya ko a lahira yanzu ba fada ake ba tsakanin manya-manyan kasashen duniya ana tafar gaba da tsoron kada a jefa nukiliya bomb makami mai guba wanda an ce in an jefa shi to kamar duniya ta tashi ne kamar ai busa kaho ne to billahi lazi da nukiliya bomb da busar kahon da israfilu zai yi wallahi ba ta kai hadarin shirka ba domin nukiliya bomb duk bala'insa in an buga shi wallahi zai kashe wanda kwanansa ya kare ne amma wanda kwanansa bai kare ba wallahi ba zai tafi ba nukiliya bomb duk bala'insa in an sake shi bai isa ya rusa katangar ya juju wa majuju ba amma busar kahon israfili in ta zo kowa zai mutu kuma hatta katangar ya juju wa majuju za ta rushe amma duk da haka sai da Allah ya togace wasu ya ce banda wasu illa man sha Allah mm. wani fiqa fi suri ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم أنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Ubangiji ya ce wa suri za a yi busa a cikin ƙaho ba makawa ma'ana in ma ku a duniya ba ku buga wa kanku dokiliya ban ba to akwai ranar da Allah zai buga muku ba dai tsoron mutuwa kuke ba ku mutu mm. duka wallahi akwai ranar da duk kowa sai ya mutu mm. za a yi busa a cikin kaho kowa da kowa zai mutu sai Allah ya ce illa man sha Allah sai wanda muka ga dama ba zai mutu ba wannan kwa ba wai zancen nukiliya babba ba ma busar kaho ba zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi to matsalar ba shine dan adam ya mutu ko kare mutu ba makomar ita ce domin kai ne yanzu da kake jin daɗin rayuwa kake ganin mutuwa matsala ce amma akwai mutanen da tuntuni Allah Allah suke ma zo tuntuni ka je asibiti ka gani marasa lafiya nawa suke burin ma su mutu ka je ka samu tsofaffin da suka takwarkwashe duk wani abu na duniya sun gama da shi Allah Allah suke ta zo ma ina akwai wani tsoho kwanaki da na gani a kasar ko India ne ko China shekararsa 350 tutiya yake yana shi mutuwa ta manta da shi don Allah in akwai wanda ya san gidanta ya kwakwaso mata kofa ta taho saboda in hula ake sawa a karya shi ya wuce lokacin in riga ake sawa a yi sitati a yi guga shi ya wuce lokacin in jarmiya ake sha ya wuce lokacin in aure ake a ji daɗi ya wuce lokacin da ka shi mutuwar yake nema ma to da ka ya'yan uwa mu gane cewa shirka ita ce mafi haɗarin haɗari a duniya ba haɗarin da ya kai ta har a lahiran ba domin ita ce za ta sa ka shiga wutar jihar jahannama dindindin ba za ka fita ba innahu man yushrik billah إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماويه النار وما للظالمين من أنصير الله يقول إنه من يشرك بالله كثيرا رافضي يد الأمر يود يمتيني وألا شركا فقد حرم الله عليه الجنة فيسجد الله حرمتها مسجد الجنة in ba Allah ya haramta maka shiga aljanna to ka mutu ka lalace eh. ba wani hanyar domin in ma nukiliya bomb ce ta kashe ka in ka shiga aljanna mantawa za ka yi da cewa ma bene ne sanadin mutuwarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da mafi shan wahala yan duniya ma'ana mutanen da suka rayu a duniyar nan waye ku kowa shan wahala duk wata cuta da ka sani ta bala'i yayi ta a duniya yayi kansa yayi HIV yayi me duk yayi sugar yayi hepatitis yayi corona yayi hypertension ya duk wata musibar duniya kuma gashi ba kudin siyan magani ba abincin kirki duk wata musiba ya gamu da ita manzo Allah ce Allah yana da rakwadin wanda yafi kowa shan wahala a duniya a lahira ne a da shi gaban mutane gawa ne shi yafi kowa bala'in duniya shi yafi kowa talauci a duniya shi yafi kowa shan wahala ba wanda yake cuta irin nasa ya ce da mala'iku ku ku jefa shi a aljanna ku yi masa tsome ɗaya irin tsoman da ake wa lifton a cikin kofi a tsoma a tsamo da an yi masa haka an fito da shi sai a tambaye shi ka taba shan wahala sai ya ce wallahi Allah ban taba shan wahala ba saboda ita aljanna saboda daɗin ta tsome ɗaya in aka yi maka a cikin ta ka manta duk wata wahala ta wanke ma manzo Allah ya ce Allah zai ce a zo da shi domin shi Allah yana da record ɗinsa tunda shi yake rubuta arzikin ya san nawa ya baka nawa ya ba wancan meye bai baka ba meye ya bashi to da in an zo da wanda yafi kowa jin daɗi a duniya kuma za a yi rashin sa'a kafuri ne sai Allah ya ce da mala'iku ku ɗauke shi ku tsoma shi aljan a wuta shi ma tsome ɗaya irin tsoban da ake wa Lipton a cikin kofin ruwan zafi hankali da tunani bai kamata yayi abin da zai jefa kansa cikin bala'in da zai dawoma ba titir babu fita wa kansa da kansa kasassabar da zai rasa jin daɗi na har abada wanda shine aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa man yushirki billahi faka annama kharra hunafa lillahi ghayra mushrikin bi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله ما دوكين sarki yace huna fa Allah ku tsayu mi kakku ga Allah wajen kadaita shi da bin umarninsa da gujewa hanahanansa da koyi da annabinsa wajen aiwatar da shari'arsa ghaira na bihi "Kahir, kada ku yi masa shirka kada ku haɗa shi da wani Allah ce wa man yushrik billahi ku sani duk wanda Allah yayi wa Allah shirka ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani ko wani nan annabi ne ko wani nan manzo ne ko wani nan mala'iki ne ko wani nan salihi ne daga cikin salihan bayin shehi ne wali ne hadarin da ka jefa kanka fa ka annama karra minas sama kamar an jeho ka ne daga sama ba fa daga jirgin sama ba daga sama shi jirgin sama duk da nisan da muke ganin yana yi da duk da bala'i da hadarin da ake fuskanta in ya fado tafiyar da ya bata kai ɗaya bisa miliyan din taba bangon sama ba to hadarin shirka ya fi hadarin jirgin sama sau miliyan da ya ɗan uwa mu shiga taitaye mu duk yalwa da faɗin rahamar Allah da yadda yake son ya ji kan bayinsa amma ya yi wa kansa da kansa iyaka ya ce ban da shirka mm. ubangiji ya ce innahu إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله يقول إن الله للي كسني الله لا يغفر baya gafartawa an yi sharaka bihi a yi masa shirka mutum yana shirka har ya mutu bai daina ba kina shirka har ki mutu baki daina ba kina ɗaukar cewa malam wani da kike zuwa wajensa wai mai addu'a ne wai mai bada sa'a ne wai shi istihara yake alhalin tantagaryen mushriki ne kin sani ya ce ki je ki kaza ki je ki hada kaza da kaza ki yi wa mijinki dan wake da jinin haila ki je ki baɗa masa kaza ki baɗa wa kishiya kaza ta taka ko ta tsallaka ki sa mata warin jaba ki yi kaza ki yi kaza kin san wannan kuma kika ci gaba da yi kika mutu kina yi wallahi ki sani ke da rahmar Allah har abada manzo Allah Allah ya yi rantsuwa in aljanna za ta zama da empty ba kowa a ciki wallahi ba zai same shirka ba ya gwammace ta zauna empty da haka ubangiji ya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma har ana magana ke kina ganin saboda kina da aure ke kina ganin saboda kina sa hijabi ki baddabami amma kina bokanci kina sihiri kina zuwa wajen malam gobe da nisa yanzu karuwa kike kallo ita ce za ta shiga wuta ke kina ganin aljanna ma za ki shiga to billahi allazi wuta za ki shiga domin abin da kike yi duk da hijabinki abin da kike yi duk da sunan kina da aure wallahi bai kai abin da karuwa take ba duk da fitar ta tsirara duk da sai da mutuncin kanta da take yi wallahi wannan ya fi sauki sama da shirka wallahi wancan Allah yana gafartawa in an mutu ana yi matukar ba a shirka amma wallahi naki ko kina sujada kika mutu wallahi wuta Allah zai kai kuma ba zai gafarta miki ba haka ya kamata mu gane hadarin shirka hadarin bokanci hadarin zuwa kaiwa wani bukata ba Allah ba yadda da wani zai maka ba Allah ba cikin abin da ba mai iyawa sai Allah shirka ba karamin bala'i bane ba karamin hadari bane ya kamata mu shiga taitayin mu mu gane to wannan rantsar rantsar da Allah ya yi yayi ne dan ya tabbatar da tauhidi kuma ya rusa shirka yayi ne dan ya kira mu zuwa ga abin bauta guda daya ya raba mu da dukkanin wani abin bauta da ba shi ba subhanahu wataala kamar yadda Hausa ayi da yawa Allah madaukakin sarki ya magana akan haka wa ilahukum wa ilahukum ilahun wahid wa ma min ilahin wa ma min ilahin illa mm. وإن الله لهو العزيز الحكيم ubangiji yace inna ilahakum la wahidun lalle ku sani abun bautar ne wa ilahukum ilahun wahidun kuma dai abun bautar ku ne wa ma min ilahin illa Allahu al-wahidul babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta in ba Allah ba ɗaya ɗaya mai rinjaye shi kadai ne wanda in ka kiraye shi zai iya amsa maka a kowane lokaci ko mun tsakar dare ko mun rintsi duk inda ka shiga shi Allah network ɗinsa baya yankewa duk inda kake da bukata in ka kira shi yana jin ka ba wata bukata duk girmanta da ta gagara ya biya maka ita hmm. ba wata matsala ko mun kankantarta da zai ki saurara ka akan ta subhanahu wataala ba wani yare da zaka kira shi da shi wanda baya ji amma da yawan mu a yau waɗanda muke kira ba sa jin mu waɗansu su ma yaran mu da nasu ba ɗaya bane da ma suna duniyar muka yi magana da namu yaran ba za su ji ba dan ba sa ji to ya kamata mu gane waɗansu su inda suka rayu ba mu taɓa zuwa ba inda muka rayu ba su taɓa zuwa ba kuma yau sun mutu an binne su suna cikin ƙasa an sa musu tukwane an bi da ƙasa an rufe su to ya za a yi mu kira su su ji da haka mu sani cewa babu wanda za ka kira a kowane rintsi in ba Allah ba don haka ka kira shi hmm. shi ɗan adam da kake gani a ɗabi'arsa kowaye shi da za ka zo yau ka kira shi gobe ka kira shi jibi ka kira shi gata sai ya ɓata rai sai ya turɓine maka fuska saboda dan adam ma asali a dabi'arsa baya juran roƙo amma shi ku Allah ba abin da ya fi so ma irin kai ta roƙonsa shi kuma ya ta baka da ka ce ba ni ya baka ka ce na gode in ka sake cewa ba ni sai ya baka ya ƙara amma dan adam a dabi'arsa ku kalli da kyau kyautar farko ita ce ta bajinta idan yau dan adam ya baka biliyan ɗaya gobe in ka dawo biliyan ɗaya ba dubu ɗari biyar zai baka to me ya cinye ɗari biyar ɗin ɗabi'ar ɗan adam ce da haka da haka har ka dawo wata rana ya ce to a sauka lafiya a sauka lafiya ma'ana yau ba ko sisi kenan amma Allah kullum baka yake baka zo ba ma yana baka ka zo ya ci gaba da baka yana ba iyayenka da su baka da ka girma ya fara mika maka ka karba da hannunka da ka girma ka tsufa dan ya hutar da kai sai ya koma ba ƴaƴanka su su kawo ma haba ina karamcin da ya kai wannan hmm. shi yasa ubangiji ya ce ya ayyuhal insanu ma garraka يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك قتل الإنسان قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وبنجي يتي ما يا أيها الإنسان يا كي أن أدن ما غرك بربك الكريم wani roman baka aka wani daɗin baki aka maka aka raba ka ubangijinka mai karamci duk wata ma'anar karamci Allah ya cikata, duk abin da ake yi a cewa mai yi karimi Allah ya yi mana allazi khalaqaka shi fa ya halice ka fasawwaka ya daidaita halittarka an gane ko adda laka ya daidaita ka duk wani abu da kake gani a jikinka Allah ya yi maka shi kuma da ya yi maka shi ya burge ka wajen yi ma kai ka ce kan yi ma sai da ya tambaye ka yanzu wani dan adam ko in ce dukkaninmu a matsayinmu na yan adam wallahi da za a ce mu yi kanmu da kanmu ba mu isa mu yi kanmu sama da yadda aka yi mu ba saboda kowa Allah ya yi masa daidai da bukatarsa daidai da yadda ya dace da shi ko da wanda zaka ga wani an samu matsala a halittarsa a nan Allah ya yi ne don ya gwada ikonsa domin inda Allah ya yi bayi duka babu mai matsala to kila wasu kafirai sai sun ce Allah bai iya masu matsalar ba to amma Allah saboda iyawa da ya yi mu da 'yan yatsu biyar biyar mafi yawancinmu sai wasu ya yi musu da 'yan yatsu hudu ya rage ɗaya <laughs> dan kar a ce biyar kawai yake iyawa wasu kuma sai ya ƙara ya musu shida wani maha bakwai dan kar a ce Allah daga biyar baya iya ƙarawa wani Allah ya yi shi dogo wani ya yi shi gajere wani ya yi shi baki wani fari wani wankantar wada. inda Allah ya yi mu duka farare sai a ce bai iya baki ba bai iya wankantar wada ba bai iya chocolate kala ba amma Allah ya iya komai ubangiji ya ce fi ayyi suratin ma rakka ba duk wata kama da Allah yake so ya yi ka sai da yi ka akanta idan yana son ya fari ya fara ne, yana son ya baki ya ke dogaye ya dogaye gajeru ya gajeru matsakaita ya matsakaita subhanahu wa ta'ala haka Allah yake kutilal insanu ma akbara Allah wadaran dan adam me ya dauke shi zuwa ga kafircewa Allah kutilal insanu ma akbara min ayyi shay'in khalaqa shin daga me Allah ya halice ka ka tunawa kanka da kanka wannan Allah ya halice ka ba daga komai ba daga wulakantaccen abu daga abin da in ba shi ba ba wanda ya isa ya halicci mutum daga wannan abin shine mani in ba Allah ba ba wanda ya isa ya amfani da Mani ya yi mutum to amma Allah ya yi ka da wannan kuma ya zo duk wani girman duniya ya baka idan yau sarki ne kai daga dai mani aka yi ka in shugaban ƙasa ne kai daga dai mani aka yi ka in sarauniya ce ke daga dai mani aka yi ki ko ma me ka zama yau dai daga mani aka yi ka min kala khalaqahu faqaddara daga digon mani akai dan adam sannan akai kimanta masa komai aka kaddara masa duk wani abin da ya samu kuma sabila yasara sannan Allah ya hore maka hanyar rayuwa wasu malaman suka ce ya hore maka fitowa daga cikin mahaifiyarka hanyar da duk dan adam yake bi ya fito daga cikin mahaifiyarsa in ba Allah ba ba wanda ya fito da mutum ta wannan hanyar ku gada ku gani yadda za ku gane iyawar Allah yanzu mace ta haihu ta haihu ba wai siya za ka yi mata ba haihuwa ta yi ta inda ake haihuwa sakan ɗaya da fitowar ɗan ku ce za ku mai da shi ta wajen ku gani zai koma billahi lazi ba zai koma ba in duniya za ta taru ta mai da yaro ta inda ya fito bai ta isa ba to Allah madaukakin sarki shi kadai yake da wannan ikon ne ya fito da kai ta wannan hanya a wani kaulin na malamai suka ce abin da ake nufi kun masabila ya sara da ka zo duniya Allah bai barka haka ba ya tsara maka komai yadda ya kamata Allah ya nuna maka ga hanyar da zaka shigar da abinci ga kuma ta hanyar da zai fita ba mu taba ganin mutum saboda sa ya ji ba haya kuma ya tafi masa ya bude baki ba ya akai ka gane ba da baki ake ba haya ba Allah ya nuna ma jinjiri tun yana yaro ba wanda ya masa wannan karatun Allah ya turo shi da kayansa ba mu taba ganin mutum saboda sa ko gidadancin ya zo zai yi loma tuwo ya kai ta kunna ba waye nuna maka tuwo ta baki ake sa shi Allah ya koya maka Ar-Rahmanu allama al-Qur'an الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله يتي الرحمن وبنجي كينا مي رحمة مي جنكي علم القرآن وان شيء سند متاني القرآن khalaqal insana ya halicci mutum allamahul bayan ya sanar da shi bayanin rayuwa duk wani abu da ake a duniya Allah ya koya wa dan adam ga yadda zai yi shi da ya ya uwa mu sani cewa Allah ya mana karamci ba karamin karamci ba mm. na daga cikin abin da zamu yi dan gode masa bisa ga wannan karamci da ya mana mu yadda da shi a matsayin ubangiji shi kadai mu kadaita shi da bauta kada mu hada shi da kowa mu bi umarnin sa barbadan iko mu gujewa hana-hanan sa iyakar iyawan mu to shine wannan karamcin da ya mana zai dawo tun daga duniya har lahira har gidan aljanna lokaci yayi zamu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kusura Allah ya fi mana sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe gobe ma akwai karatu insha Allah kuma kafin mu sallama da ku baki da to akwai ciyaman na marayu Alhaji Lawan Atina ya ce teloli sun zo can ofis su don a auna yara marayu wanda za a yi wa kayan sallah kenan da haka duwace ta san tana da marayu kuma ta yi musu registration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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما واليت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اقسم لنا من خشيتك